Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. So a uh, bidiyon mu na za mu magana akan yanda ake yin second step KYC a uh, wato wannan mining na mai suna ICE network. So kafin mu fara muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka ya daure mana subscribing sannan a yi mana liking sannan a yi sharing ga sauran mutane. Mun gode. So da zarar ka shigo za ka yi mining za ka ga ok kamar dai yadda aka saba nan gurin shine wajen mining su da ka taba shi idan sun baka KYC step 2 zaka ga sun sa ma haka so kun ga sun rubuta mun KYC step 2 so gashi nan verify your account easily by using your existing X profile wato Twitter kenan so gashi nan na taba continue so ga abubuwan da suke bukata wato step 1 kamar yadda kuke gani zaka bude X ɗinka wato Twitter sai ka je kai satin na ice blockchain kun gan shi nan shine step 1 zaka je ka shiga cikin twitter ɗinka profile ɗinka na twitter sai ka je kai satin na blockchain ɗin su wato ice blockchain sai kuma step na biyu shi kuma suka ce find the pin post which is the post post on the profile so in ka shiga profile ɗin nasu na twitter post ɗin farko shi zaka shiga so sai kuma step na 3 za ka yi liking sannan za ka yi repost sannan za ka yi cutting so abin da za ka yi cutting din da shi shine za ka kafi wannan step 3 din in kuka duba a ƙarshen sa za ku ga ga wani guri na alamar littafi wajen shine wajen kwafar abu so za ka yi copy din wannan text din idan ka kafi wannan text din sai ka je ka yi pasting a cikin wajen cutting na Twitter wanda ba kowa ne zai gane ba amma yanzu insha Allah duk wanda ya kalli bidiyon nan zai gane yadda zai yi abin so wannan shine abubuwan da zamu yanzu kun ga na kwafa so wajen continue ya bude dole sai ka kwafa sannan wajen continue din zai bude so yanzu kun ga da na taba wajen kwafi din nan wajen continue din nan yayi highlighting so yanzu zan taba wajen continue din nan sai na je na shiga cikin X dina wato Twitter sai na je na yi wannan tax din wanda shine abun da suke bukata a KYC din su na second KYC so gashi nan da ka taba continue zai kaka nan wajen confirmation so ka yi confirming ka yi confirming cewar ka je ka yi tax ɗinka so sai ka taɓa confirm so ga abun da ake bukata a step 4 shi kuma wato wannan post ɗin da ka je kai wannan tax ɗin da za ka je kai a cikin twitter shi za ka zo kai pasting link ɗin da za ka je ka kwafo abun da kai sai ka je kai copy ɗin link ɗin sai ka zo ka samu su anan shine step 4 da ka yaka ka gama so gashi nan na to wajen x ɗina wato twitter so yanzu kun ga gashi nan ina kan profile ɗina Su wajen search din gashi nan a ƙasa inda alamar searching take so sai mutum ya shiga nan gurin sai ya searching din wato ice blockchain so already daman na taɓa yin satin ɗinsa su kun ga gashi nan ya fito so amma duk wanda ya zo a nasa kawai sai ya rubuta ice blockchain gashi nan kamar yadda kuke gani ina rubutawa so da ka rubuta ice blockchain za ka ga ya fito ma kamar haka so gashi nan so za ku ga ga post ɗin nan na farko a cikin profile ɗin nasu wannan shine fas din na farko so in ka shigo sai kai following din su tukunna kun gani na riga na yi following so in kai following sai ka zo ka taba wannan fas din so da ka taba shi sai ka danyo ƙasa sai ka zo ka nemo wajen retweet gashi in ka taba wajen retweeting sai ka yi retweeting so ni na riga na yi retweet kun gani so sai ka shiga wajen cut din nan a ƙasa wajen retweet din za ku ga wajen post so in ka yi retweeting sai ka zo kuma ka taba wajen post din nan wajen cut kenan so in ka taɓa wajen kwat ɗin shine zai baka inda za ka je kai pasting na wannan abin da ka kwafo so kun gani na je na yi pasting ɗin nawa so da ka yi pasting ɗinsa kawai sai ka ƙara yin repost so kun ga yanzu na yi posting sannan na yi repost so kawai da ka yi posting ka yi repost sai ka da baya sai ka shiga profile ɗinka inda zai fi ma sauƙi ka ga posting ɗin so kun ga na da profile ɗina kun ga ga posting ɗin a farko so wannan link ɗin na wannan posting ɗin da na yi na yi kwacin sannan na yi so shi mutum zai zo ya kwafa so yanzu sai ka nemo inda ake kwafan link so da ka taba shi kamar zaka tura zaka ga wajen kwafi kawai sai ka kwafe shi so in ka kwafe shi sai ka zo sai ka dawo wajen step 4 ɗinka sai ka zo ka sa shi wannan link ɗin da ka kwafo na reposting ɗin da kai sai ka sa shi a nan gurin da suka bayar kawai sai ka taba confirm so da ka taba confirming zai dan tafi yana processing so in yi processing suka tabbatar cewa ka sa link din daidai so in baka sa daidai ba ba zai ba idan kuma ka sa link din daidai zai yi so kun gani verification completed so shikenan da ka haka shikenan ka step 2 KYC ɗinka a cikin ICE network so yanzu bari mu taba nan gurin ku ga gashi nan mu taba confirm din nan so gashi nan kun ga ya da da mu ainihin wato dashboard ɗinmu na ICE network so kun ga mining ɗinmu har ya fara yi da za ku ga wannan gudumar bata motsi so yanzu gashi nan ta ci gaba da motsi saboda mun riga mun yi sakan step KYC dinmu so shikenan haka ake yin sakan step KYC so muna ƙara roƙon ku idan mutum sabo ne ya dore mana lakin saboda lakin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai sannan a sharing